da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kamar yadda aka saba kan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Haka kuma a kuma su ta kasar Ghana za a iya jin mu Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro. Da haka Sabina. To <laughs> Usman, masu sauraro duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da kuma shugabanci na gari inda yau 22 ga watan Agusta shekarar 2018 za mu yi magana ne game da katin zaben 'yan ƙasa na dindindin a Najeriya. wannan katistan na da amfani ya tsire muna fada kashe-kashe da menene in ga dan takarar da baka so ka je kawai ka samu katin ka kar ka zaɓe shi amma kamar mu shugaban kasa ya biya mu zan yi kira da fulani yan uwana wato saboda su fito su rijista duka tsangwamar nan da ake ce ana ta musu inda suna da katin zaɓe wanda za su zo su zaɓi wanda zai musu aiki to duka komai ba zai sake yanda suke kukan nan ba zai sake faruwa ba su zama suna cewa su ne yan ware su to ba wani ware ba su samu rijista katin zaɓen su su yi su rike idan lokacin zaɓe su zaɓi wanda zai fitar da su kada su zaɓi guda gurbi. To bayan ga tattaunawa da za a yi a zauren muhawarar yau da gobe muna tafa da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota wanda kuma ɗan iya shi ma ya ce wani abu. yau da gani na dan iya ya ce na ikar sallar bana fa 'yan mata suna zuba lallabe da na ji an ce wasu samari ma garin kallo har suna ta rafka tuntuɓe na ce dan iya ni fa yau na zo ne da magana a kan katin zaɓe don haka idan ka cika ni da labarin kwalliyar sallah ta 'yan mata da samari ni sai in saɓe. lokaci ya ba mu dama za mu kawo mai fashin bakin siyasa don warware mana zare da abawar yadda wannan katin zaɓe yake a Najeriya. To Safinatu za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka zakulo daga cikin waɗanda suka amsa. Mm. A ganin ku menene muhimmancin katin zaɓe na dindindin ga 'yan Najeriya. Sannan menene abin da ya kamata ɗan ƙasa ya yi a kan mallakarsa. To saƙon farko ya fito ne daga Kamilu Rabi'u Rurum ya ce hakika katin zaɓe abu ne mai mahimmanci amma gaskiya ya kamata gwamnati ta taimaki al'umma domin ƙara wa'adin rufe yin wannan kati domin wallahi kullum muna zuwa amma sai a ce mana an yi list ɗin mutum ɗari don haka muke ƙara kira ga wannan hukuma da su taimaka a canza tsari da fatan yau da gobe za ku taimaka ku isar mana da wannan sako ku tashi lafiya. amin gashi ma muna ta isarwa <laughs> sai muhammad gambo ɗan juma ya ce katin zaɓe shine malamin da ya fi bindigar ak-47 da za ka yi amfani da ita makamin kai da ya fi yake so ya kuskure ne ya ce malami mm. makamin da ya fi bindigar yake 47 wanda za ka yi amfani da shi wajen canza duk wani shugaban da bai cancanta ba wanda ya fi cancanta wanda ya fi cancanta ba duka ba zagi ba bakar magana mm. sai muhammad dan budamshani ya ce yau da gobe ikon allah masu iya magana suka ce ƙuri'ar ka 'yancinka don haka mallakar katin zaɓe na da matuƙar mahimmanci da da shi ne za ka zaɓi wanda kake son ya mulke ka daga shugaban ƙasa zuwa 'yan majalisu da gwamnoni muna fatan duk wanda bai mallaki katin sa ba to yayi maza ya je ya mallaka gyara kayan ka ba zai zamo sauke mu raba ba yau da gobe mu kwana lafiya. To sai kuma Sani Babauro na faɗa Gombe ya ce salam yau da gobe. Mallakar katin zaɓe na dindindin ita ce hanyar guda ɗaya tilo wadda mutum zai yi amfani da ita wajen canza bara gurbin shugabanni. Sai Comrade Adamu M. Aladan Bam ya ce muhimmancin katin zaɓe a gurin ɗan Najeriya shine ya canza duk wani shugaba da mai gamsu da shi ba. Hanyar da ya kamata mutum ya bi kuwa ita ce ya jure ruwa da iska dare da rana domin ya ga ya mallake shi. Ku tashi lafiya. To sai kuma Isa bakaniken waya Saddam Alasa na faɗa daidai ce ah, gaskiya mallakar katin zaɓe na dindindin abu ne mai muhimmanci muhimmancin kuwa shine samun damar yin zaɓe da kafa ingantacciyar gwamnati mai adalci yau da gobe ku tashi lafiya na gode sai isa isa kwafsa asarara ya ce yana da kyau kowane ɗan ƙasa ya mallaki katin zama ɗan ƙasa saboda muhimmancin shi sai dai a gaskiya ana fuskantar matsala wajen mallakar katin a ɓangaren gwamnati sai jamil lebo gusau ya ce mallakar katin zaɓe wajibi ne ga duk ɗan ƙasa mai kishin kansa saboda ta hanyarsa ne zai iya zaɓar wanda yake ganin zai yi masa aiki tare da kare masa haƙƙinsa akan zaman sa tabbacin ɗan ƙasa kuma mai kishin ƙasa fatar Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu kishin. Sai Shehu Adamu Rijau ya ce ai muhimmancin shi ya wuce misali domin shi ne makamin talaka saboda haka ya kamata duk wanda ya san bai mallaki nashi bai hanzarta ya je ya yi rijista kafin a rufe. Ni dai na wani hannu na tuntuni lokacin zabe kawai nake jira. To Allah ya kai mu sai munu Ma'azu yan mamaye ce fatan alkhairi ga filin yau da gobe. Katin zabe na dindindin yana dauke da amfanin da suka hada da samun cikakkiyar dama da kuma 'yancin zabar dukkanin wakilin da kake so magance barazanar saurin lalacewa magance eh, sake kashe kudade domin samar da wasu sakamakon lalacewar su cikin karamin zango da sauransu sannan yana da kyau ga kowane ɗan ƙasa da ya kai munzalin shekaru goma sha takwas ya zabi dukkanin hanyoyin da doka ta shimfiɗa domin ya ga ya mallake shi wato yana nufin kin san in an yi na dindindin kila ba zai lalace ba mm. ruwa ba zai bata ba yan mm. takarda ba mm, eh, na gane sai abdulkadir umar ya ce katin zaɓe yana da muhimmanci ga talaka domin da shine zaka zaɓi wanda zai taimaki rayuwarka da ci gabanka sai kuma mu koma shafin mu na twitter inda at Uthman s fulbe ya ce gaskiya katin zaɓe yana da mahimmanci amma mukan fulani an bar mu a baya saboda ba mu samu saboda muna ƙauye. Sai at Sadiq underscore Khadija ta ce ka ‘yancinka tabbas mallakar katin zaɓe na da matukar muhimmancin gaske domin da shi ne za ka yi amfani wajen fafutukar miyagun shugabanni. A saboda haka ina kira ga waɗanda ba su da katin zaɓe da su gaggauta mallakar nasu tun kafin lokaci ya ƙuri. To sai kuma at Abdurrahman Balkore ya ce ina kira ga 'yan uwana matasa da su gaggauta zuwa don karɓar katin su na dindindin saboda muhimmancinsa da yake da shi ga al'umma. sai uh, eh, gana dabowa wa ya ce salam filin yau da gobe hakika katin zaɓe na da matukar amfani ga duk wani ɗan ƙasa mai kishi domin katin shine takobinka na yakar duk wani shugaban da ya gaza yi wa al'ummarsa adalci to sai daga ƙarshe a yahuza underscore gora ya ce salam yau da gobe a fatan kun yi sallah lafiya lafiya lau a gaskiya katin pvc na da matukar mahimmanci saboda makami ne na yakar duk wani azzalumin shugaba ya kamata ɗan ƙasa ya bi matakan da suka dace don mallakarsa. To mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. To yanzu kuma sai mu ji saƙon da ɗan iya ya faɗa wa aminin sa Isa Lawal Ikara. yau da gani na ɗan iya ya ce na ikar sallar bana fa 'yan mata suna zuba lallaɓe da na ji an ce wasu samari ma garin kallo har suna ta rafka tuntuɓe na ce ɗan iya ni fa yau na zo ne da magana a kan katin zaɓe don haka idan ka cika ni da labarin kwalliyar sallah ta 'yan mata da samari ni sai in saɓe ko kuma idan zan maka ta gayu sai in ce in ka cika ni da labarin kwalliyar sallah to sai in kwaɓe batun katin kaɗa ƙuri'a idan an zo fagen ta zaɓe nake so mu tattauna tun kafin batun ya ruɓe domin ko ka san idan aka ce an rufe yin katin zaben to ai magana ta riga ta kwaɓe saboda ba damar kaɗa ƙuri'a ga wanda bai da katin zaɓe kuma duk wanda aka yi zaɓe ba shi to ya ba da gudunmawa ne kawai ganin ƙasar ta caɓe ko da kuwa mutum na cikin waɗanda idan an zo zaɓe aka ba su abin atahami za su karɓe dan iya ce kuma gas gaskiya fa na ikara ka zo da magana ta gaskiya karara babu wani fenti don duk wani ɗan ƙasan da ya isa zaɓe fa yana da buƙatar wannan kati sai dai kuma duk da haka mu ya zama wajibi mu yi kira ga gwamnati cewa duk da an ce za a ci gaba da katin kaɗa ƙuri'ar har a ranakun sati akwai fa buƙatar ma'aikatan hukumar zaɓe su rinka fitowa da wuri-wuri babu wani batun latti saboda wasu 'yan ƙasa na kukan cewa sukan kwana a wurin an zaɓe wasu ma a kan titi amma idan ma'aikatan sun fito a makare da tsakar rana kawai sai su ta musu kwarmato da kwaranti wasu kuma ma idan sun fito sukan kunna na'urar aiki ne ko wayoyinsu na hannu su ta ɗibar sauti saboda haka dai akwai buƙatar ganin an yi gyara a ɓangaren ma'aikatan zaɓen nan idan dai ana so a samu sabati idan kuwa ba haka ba to lallai za a bar 'yan ƙasa da yawa suna faman sallallami da salati na ce to ɗan iya abin dai da ya kamata gwamnati da 'yan ƙasa su sani shine wannan kati na da matukar mahimmanci domin a tsari irin na demokaradiyya dai wannan kati ne ke kwatar 'yan ƙasa 'yanci saboda ko na ɗan ƙasan da ya samu wannan kati na da cikakkiyar damar yin zaɓe babu wani bambanci kuma katin kaɗa ƙuri'a na ɗan ƙasa ɗaya zai iya taimakawa wajen karya masu yi wa 'yan ƙasa ha'inci kinan dai akwai buƙatar 'yan 'yan kasuwa da ma'aikata su jingine duk wani lalaci manoma da masu safara kuma su ɗan jinkirta fatauci domin tabbatar da yin katin kaɗa ƙuri'ar da zai iya taimakawa wajen fidda 'yan ƙasa daga dukkanin muzanci musamman dai ganin wannan katin zaɓe kyauta ne ake yin shabalantana a yi kukan talauci saboda haka idan har muna son mu magance damuwar mu ta hanyar ficewa daga dandamalin masu dire daren tumasanci shi to dole ne fa kowane ɗan ƙasa ya fita lokacin katin kaɗa ƙuri'an nan babu wata maganar dogon turanci. haka yake ɗan iya to muna godiya sai kuma game da wannan batu dai na katin zaɓe ga 'yan najeriya na dindindin wakilinmu babangida jibrin ya tattauna mana da jama'a zauren muhawarar yau da gobe ga yadda suka yi To jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa a wannan zaure. To yau dai za mu tattauna ne game da muhimmancin da ke tattare da amfani da ko kuma rajistan katin zaɓe na ƙasa da ya zaka hukumar zaɓe ta ƙasa ta ƙara wa'adinsa zuwa makonni biyu. To tare a wannan zaure da malamai za ku gabatar da suna ya suna malamin. Sani Sanda. To ya suna malamin. Haruna Mustapha. To ya suna malamin. Sunana Usman Alfashi Timan Lafai. to ya suna malama sunana umar usman to ya suna malama sunana hadiza to to malama hadiza kin yi rajista ga ana ta cewa a fito a yi rajistar zabe kin yi rajistar zabe na yi rajista to akwai har yanzu mata yan wanki ko kuma al'umma da ba su yi rajista wani shawara ki ba su to ni dai zan ba su shawara gara su fito su yi rajista ko ba gaskiya ba eh. to shawarar da zan ba su kenan su daure su fito su yi rajista da wani muhimmanci wannan rajista ke da shi kenan wannan rajista tana da mahimmanci mai kyau za ka fito ka zaɓi wanda kake so shine mahimmanci. Malam Sani ko za ka bayyana mana kama yi wannan rajista da farko tukun? Na yi rajista. to me wani mahimmancin da ke tattar da wannan rajista na zaɓe eh rajista yana da mahimmanci saboda zaɓe idan baka da rajista baka da zaɓe baka da wanda kake so kenan idan kana da wanda kake so idan baka da rajista baka da wani amfani a jiki dole da rajista Mala Haruna a matsayinka na matashi wani mahimmanci wannan katin zaɓe ke da shi ga reka da kuma sauran matasa. To gaskiya shawaran da zan ce ma matasa yin wana shine mu fito da yawan mu da kwarkwatanmu mu zo mu buga wannan zaɓe don gaskiya katin na yana da muhimmanci gashi an ƙara wa'adi na rajistar masu zaɓe a matsayinka na ɗaya daga cikin shugabannin al'umma me za ka ce game da wannan kati muhimmancinsa ai wannan dama ne yara muka samu a najeriya kuma sabida wannan kati na da amfani yanzu ya ya tsire muna fada kashe-kashe da menene ne. ga dan takarar da baka so ka je kawai ka samu katin ka kar ka zabe shi wallahi mun tadda mutane sun samu kati don mu sake zabe shugaban kasar Najeriya ni nawa kenan to akwai wasu matasa da ke ganin kamar katin nan bai da amfani tunda tunda kai ka ce ka ga sa su sun ci har yanzu ba su gani ba wani shawara za ka ba su oh, ga abubuwan da yawa suna gani na da aka yi misalin da zuwan buhari nan ai zaɓe muka yi na gaskiya so amma muna musu ma magana cewa gaskiya in ba su ma yanki kati ba sun cuce kansu sai za su zaɓi wani wanda ba ba na gari ba kuma ba su da bakin magana in ya zai musu shirme ba ba abin da za su iya yi muka mammun da muka yanki kati muka sassa suka yanka muka zaɓi buhari mun ga aikin da buhari ya yi allah kuma ya sa ba mu sa gaba ɗaya to malam umar usman me zaka ce game da wannan muhimmanci da katin nan na zaɓe ke da farko ka yi rajista tuku eh to alhamdulillah gaskiya ina cikin wayanda suka yi rajista da gaggawa akan kowa ya zaɓi ra'ayinsa kuma ya zaɓi wanda ya san zai masa aiki kaga dai ina ƙara mahimmancin godiya akan matasa irina da ya kamata yau su san yau mutum ne ya fito wanda zai masa aiki ba wai mutumin da zai zo ba bane yau bayan an masa aiki kuma ya kasance aikin ta juya na san ala hakika dai shi muhammadu buhari shugaban kasar namu mutum ne mai tausayin talakawa da wanda ya gane mu kuma yau muna tare da shi ɗari bisa ɗari kan yanayin aikinsa dan gaskiya mun ji daɗi in ka duba kan yanayin kashe-kashe da muke fama da shi cikin kwanakin baya kafin shi ya hau mulkin mun ga karuwa kan lamarin aikinsa mun ga yau muna da matakan tsaro gaba da baya duk inda ma za ka shiga inda ya wudin najeriya ne shi ka samu an dakatar da kai kai a koyina an maka full checking ɗinka motan ka ne ko babur ɗinka ne yau ma ko mashin kawo ya kasance kana tafiya a kan titi za a ga matakan tsaro sun tsaida ka sun duba abin da ka dauka a cikin jakan ka me ka ɗauka kuma abin da ka ɗauka ya kasance miyagun kwayoyi ne ko kuma kayan ko na mutane ne kaga dai ba mu ce a'a ba mu ce alhamdulillah da kuma duk wa'annan abun ba mu da su shi gashi kuma zuwan bawan Allah na ya kasance mana abin farin ciki in ka duba yau ga ya kasance abin farin ciki da kowane matasa da ya kamata ya yi godiyan Allah cewa yau an buɗe wurin ana neman millions of people da za a kwashe aiki kaga yau ya ɗauki wannan yara mutanen haka matasa iri na dan na san ba tsofi zai kwasa matasa zai kwasa a yanda kuma ya kwashe su kaga kuma still mun samu karuwa ne ba raguwa ba kuma matasa iri na na san cewa suna nan suna fighting akan cewa wanda bai rijista bai rijista dama in ka duba a lokacin mulkin da ya wuce matasa ba su so su yi voting ba su kuma zai su nemi katin zaben saboda sun cewa in suka yi ma ba san mahimmancin sa ba shi ga shi yanzu an kara mana kwanaki akan cewa kowa zai yi voting domin sa kara kwanakin saboda matasa ne ba saboda tsohon mu da suke gida ba matasa ne suke kuka ba su samu sun yi ba to baba sani ka ji dai bayanin da malamai suka yi a matsayinka na bafulatani wani kira za ka yi ga fulani 'yan uwanka da ke daji kuma game da wannan rajista musamman ganin da suke kukan ana tsawon tsangwaman su a wasu sassan najeriya alhamdulillah haka yake zan yi kira da fulani ga fulani yan uwana wato saboda su fito su rijista duka tsungumar nan da ake ci ana ta musu inda suna da katin zaɓe wanda za su zo su zaɓi wanda zai musu aiki to duka komai ba zai sake yanda suke kukan nan ba zai sake faruwa ba su zama suna cewa wai su ne yan ware su to ba wani ware ba su samu rijista su yi katin zaɓen su su yi su rike idan lokacin zaɓe su zaɓi wanda zai fitar da su kada su zaɓi guda gurbi abin da zan kira da su kuma ina kara kiran fulani najeriya mu baki ɗaya shugaban nan dai kaga fulani amma sun ana ta kukan cewa an ware su ba wani wariya watakila su suka ware kansu su samu na kiran su zo su fita su yi rijista amma yanda suke yawo daga wannan wuri zuwa wancan wuri kana gan za su samu sukunin rijista nan kuwa za su samu amma da son samu yanda ya kamata fulani su samu tunda muna da shugabanni fulani kasa baki ɗaya manya-manya wanda suke na yadda da su inda za a samu a kira a samu a samu riɗe a zamanar da fulani saboda muhimmancin boko kuma da waɗannan zaɓuɓɓuka. Eh. to Mala Haruna a matsayinka da matashi mun fara magana da kai game da mahimmancin wannan rajista. Wani karin haske za ka yi game da matasa 'yan uwanka da ke togewa su ce su za su ma yi rajistar nan ba. to ni gaskiya wanda suke cewa ba za su yi ba sun yi babban kuskure don yanzu matashi an ba mu dama wanda shekarunsa daga goma sha takwas zuwa sama ya kamata ya je ya samu wannan pvc card wannan pvc card mu matasa mu ne kashin Eh, democracy fa in muka je misali 80% ma za ka gani matasa ne amma daga baya haka ce 80% din na samu wanda suka wawware mutum nawa ne zai zo ma zaɓe kamar misali ne mutum zai je rubuta exam baka da id card mm. kuma ga options a exam akwai option abc za ka iya yin a ka bar c to aka ne mutane nan suke wanda suke platform wanda kake so za ka iya zaɓi a ka zaɓi b ka zaɓi c option ne gare mu ya rage gare mu mu matasa ina kiran mu da allah mu fito mu zaɓi na gari to ka gamsu da yadda hukumar zaben ke gudanar da wannan aiki domin wasu na kukan sun je wurin nan domin zaɓe ko rajista sun kasa samu to gaskiya ni na ji daɗi yadda mutane suka fito da tsarin nan don gaskiya tsari ne yadda suka ce a bi abu ne wanda zai kasance mana eh, matasa sauki gare mu in sai dai wanda ya ki neman ma kansa sauki don gaskiya matasan da aka kama ranar nan akwai mutane hukunci wanda za a yi musu sosai a wajen nan wanda ya je da pdc zai zai yi ya zauna ya tsare ya raka abubuwan nan ayi yi komi da idon shi amma ba ka da shi ka je ka fita wajen nan to komi aka yi mafa matasa na gargadin ku don allah ku tsaya ku yi wannan pvc a ji wajen a yi komi lami lafiya ka a ji ayaniya ma a wajen nan to wannan polling unit za a ji daɗi yadda matasa suka yi da allah mu tsare yancin kanmu to bari mu dawo wajen shatiman lafai wani irin rawa bangaren sarakunan gargajiya ke taka wajen ganin matasan nan sun yi rajista na wannan zaɓe eh, ana suna kokarin su yara su zauna lafiya kar su je gurin mazaɓin su je su yi fada sannan muhimmancin zaɓe mutum ma na gari duk muna gaya musu kuma su ma yanzu yara ai sun yi wayo yaro yanzu kai ya san da zai zaɓa ya san zai mai aiki saboda lokaci ya canza da ne yaro za a zo a ɗauki kuɗi a bashi ya je hana mutane amma yanzu yaro ya san ga wanda yanzu da ya yi ma najeriya aiki wanda ba ba shi an game ba kuma yanzu da shekarun da suka kai wani zubi ba ma shi an ga musu ba fi sibilillah amma yanzu kamar yaran da ma suke tare da mu sun ce kayan mai gida mu fa ga za mu zaba dattijo nan ne mu zaba mun gan ya muna aiki insha Allah kuma Allah na tare da shi to akwai wani koke-koke da suka kawo muku ku shugabanni eh sun ce in suka je INEC wani lokaci ana ɗaukar musu lokaci amma mun Allah ya sa mu magana da ɗan INEC kuma suka ce fi sibilla ko da dare suka kira za su yi musu aiki so yanzu an kara an ba su ba su wani dama wanda za su je su sami yan INEC a office za su yi musu kati insha Allah to akwai wanda ke ganin kamata ya a ce wannan tsari na rajistan an inganta shi ta yadda ba kowane shekara sai an tara mutane an ce a za a yi rajista ba wato ya kasance in kana da fasfot na ƙasa ko kuma katin shaidan zama ɗan ƙasa ko kuma kati ma wasu ma na batun katin banki ma inda aka hada naura nan zai iya nuna ko kai wane ne ya kake gani wannan ga gasa hakan na yafi mm-hmm. in aka yaka an rage ma mutane wahala mm-hmm. saboda hanya daya ne yake ta yi mm-hmm. amma aka aka babbaza shi hakan options kenan da yawa wanda kuma kowane lokaci mutum zai je shi ya samu ya ba bata mai lokaci ba haka yayi ni na yaba ma wani wanda za a iya haka to malamar bari da wurin ka ko wasu jam'iyyu da ke kukan cewa kamar jam'iyyar da ke mulki tana hada baki da hukumar zaɓe wajen shirya wani magudi da wannan rijista ka da wannan to ranka shi dai ala hakika dai na san cewa wuya bai a rayuwa akan samu ka da kuma ka samu makiyanka ban fahimci cewa akwai wani magudi a ciki ba magudin da ke ciki shine ɗaya zuwa biyu a yayin da kai ka zo yin magudi wurin rajista in ka ga an ɗaukan maka lokaci dole a yi bincike akan abin da ya kamata ba wai za a yi shi bane a kai tsaye ba irin na da kuma wannan abun da aka kawo mana yadda aka kawo mana tsarin nan gaskiya tsarin nan yayi saboda wuya ba duk inda kake ka zo yin rajistar nan yau in aka bincika aka duba business ko aka duba komi naka ya kasance dai in ka duba da matashi ma shi ga bai kai dan shekara goma sha takwas ba shi ya gan shi ya zo voting wuce wuya ba kuma yanzu na aka ta shekara kai shekara goma sha takwas shekara goma sha takwas ma shi an bincika an ga ka kai shekara goma sha takwas kuma ai mun samu karuwa da shi ga dan shekara goma sha biyu a kauye ya fito an zo an ce ana rudu a wurin yanzu kuma a kauye. ma ba za ka samu rudun ba an ce ka fito a bincike ka to kaga kuma mun samu babban karuwa ne a ciki yau dai mun muna fata in akwai ma abin da ya fi haka bincike muna neman a yi binciken shi haka mu kuma matasan muna roƙon su don Allah dan annabi da wanda suke cikin daji da duk inda suke su fito su nema inda ake yin wannan abu su yi saboda kowa ya samu fahimta kowa ya samu madogaransa don yau dan uwanka yau in aka ɗauki ka aiki dan uwanka ya karu. kaga kuma ba za ka zo na a gida ka ce a ɗauke ka aiki ba a yanda kuma kai baka da voter card a yau ko kuɗi ka je cire a banki kuɗin ka ne in baka da wannan abun kuɗin ka zai dile sai an ce ka je wurin wannan ka je wurin wannan wannan ba zai ce je ka nemi voter card ko aiki yanzu za a ɗauke ka aiki shi an ganka da wannan abubuwan a hannu in baka da shi kuma matsala ne dan nima ya faru da ƙanina a yanda aka ɗauke shi soja aka ce ina rajista card ɗin shi shi da bai da shi shi da DC yake ne ya samu shiga to kaga kuma ai karuwa ne da ya je kuma da rudu zai zama shi matsala a can gaba to ranka dai na gode da wannan tambayar da ka mani To masu sauraro karshen wannan muhawara ko tattaunawa kenan da muka yi da malamai game da muhimmancin katin rajistan katin zaɓe da ake yanzu haka a faɗin tarayyar Najeriya wanda kuma ake sa zai kare a karshen wannan wata da muke ciki. Shi da wannan rajista shi ne zai tabbatar da mutum ya cancanci zaɓe a shekara mai zuwa na zaben ƙasa da za a gudanar a Najeriya. A madadin ɗokacin malaman da suka tattauna tare da mu a wannan zaure na naku babin brun ke fatan a huta lafiya ta bar kuka ka to kai tsaye ta waya muna tare da lauya kuma mai fashin bakin al'amuran siyasa aliyu abdullahi daga abuja don jin menene wannan katin na zaɓe a siyasance da kuma dokar ƙasa Salamu alaikum barista. Wa alaikum salam. To, ah. barka da haka mm, ya aiki. Barka da shigowa. an yi sallah lafiya kuma barka da sallah <laughs> yawa barka ka dai ah, ka ji muna magana akan katin zaben nan na dindindin da ko in ce PVC a turance ah, menene wannan katin zaben sannan kuma banda magana siyasa musamman a dokance abin yake to a dokance dai shi wannan katin zaɓe na dindindin mm. ya samo asali ne a zaben da aka yi wato a shekarar 2015 kuma yana da in ka duba dokan ƙasa wato farko ma za ka fara duba tukuna ita hukumar zaɓe tana da wato halacci daga kundin tsarin mulki na kasan nan hmm. a wato shashi uku tax na hmm. constitution na kundin tsarin mulkin kasan nan a bangare na ɗaya da kuma sakin layi na ɗari da sha biyar a nan ne aka ba da damar ita wannan hukuma ta wato na zaɓe ta gudanar ta shirya ta gudanar da zaɓe ta kuma shirya suwaye ne da su yi wannan zaben sannan kuma in ka dawo ita kanta wato dokar da ta na mm. dokar hukumar zaɓe wato mm. inec act mm. kamar yadda aka karata wato as amended a sashi na sha shida ya ba da dama cewa suna da dama su gudanar da zaɓe su kuma wato katin da za su wa masu zaɓen su hmm. buga shi wato su yi printing in shi sannan kuma su ba da shi su yi designing in shi su shirya hmm. shi yadda suke so suna da suna da dama hmm. da za su yi shi yadda ya kamata to shi yasa sai suka ga saboda yawan yawan wa electoral fraud wato irin magudin zaɓe magudi da kuma wato magudin zaɓe da mm. ake yi sai aka ga ɗaya daga cikin yadda za a wato rage wannan saboda a da yadda ake yi zai ga mutum guda ɗaya mm. ya kamfara hannu a wannan mazaɓa ya koma wancan mazaɓa ya yi zaɓe mm. hannu ɗaya zai iya sa hannu a zaɓe kamar fiye da goma ko ashirin. Mm. To amma a yanzu yadda aka shirya wannan abun in ka zo an tantance ka katin aikin shi ya tsaya wurin tantance masu zaɓe ne ba wai ana electronic voting ba wai zaɓe ta wato na'ura ake yi ba hmm. amma saboda kar mu manta akwai tashi na hamsin da biyu na dokar zaɓe da ta hana yin zaɓe wato ta hanyar electronic hmm. amma wannan ita tantancewa ne kadai aka gane aka ɗauki wato tom print wato yatsunka aka ga kai ne lalle kai ne wanda hmm. rijista nan barista na ce kan mu katse ka lokaci ba zai ban ba na ce da kwai masu sauraron mu da yawa da suke magana cewa wai me yasa mutum ba za a maida shi doka ba mutum ya amfani da ko driver's license in shi ko passport in shi ko kuma BVN number eh, din nan mutum me yasa ba zai iya amfani da shi ba kana ga haka zai yiwu saboda mutane da yawa suna magana mm, um, ba a eh, samu ba har eh, yanzu wannan ma wani wani wato wani shiri ne mai kyau idan har za a ce ƙasar Najeriya muna da uniform database mm. wato ma'anan uniform database ya kasance wato bayanan yawa information ne da yake ciki da ya shafi wanda zai yi zaben hmm. kamar yadda na ji malaman da suka yi shiri a baya suka faɗa hmm. cewa ka kai shekarun kaza kuma hmm. kai kana zaune a wuri kaza mazaɓarka kaza idan har aka ce yau hukumar masu ba da wato license na driving mm. da kuma masu international passport immigration mm. da federal road safety mm. inda a ce sun yi harmonizing duk waɗannan uh, wato information akan mutane ana da central database guda ɗaya to da za a iya yin wannan sai ka zo ko da wannan katin zaɓe na dindindin ko da driver's license ko kuma da international passport da sai a barka kai zaɓe saboda duk an sa a cikin na'ura a zai kai ne wane kai ne usman ahmad ka bar mazauni mm. kaza shekarunka kaza kuma ka cancanci ka yi ka cancanci ka yi zaɓe nan gaba to amma matsalar a eh. Najeriya mm. ba mu da wannan central database eh to Allah ya sa a kirkiro shi nan gaba barista dole mu baka haka saboda lokaci sai dai mako mai zuwa kuma mun sake tabo magana da zaɓe zamu nemo ka <laughs> mun gode sosai masha Allah to yanzu kan dole mu tattara kin san lokaci ba zai bar mato da fatan mm. kuma mutane sun tsinci abin da suka tsinta a cikin mm. shirin da fatan kuma za a tafi a ita rijista din eh, saboda kamar yadda wasu suka faɗa ita ce 'yancin naka eh, yanzu kan Safinatu Sodangi. Sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. Skip amma da bakon mu Malam Salisu barka da shigowa rau. <laughs> sai mu sai mu zama lafiya a cikin wani sabon shirin na yau da shirin matasa sai gobe. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari